إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحمد الله فلا له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في الله السلام عليكم ورحمة الله يعتبر جريدة في دولة رمضان جاءنا بكلام محمد بن سنة ثلاثين جريدة آية هذه الذين

shin kaga waɗanda aka ba su wani rabo na littafi da auna ila kitabillah ana kiransu zuwa ga littafin Allah li yahkuma bainahum domin littafin Allah ya hukunci tsakaninsu sun ba yata wallah fariqun minhum sai ga wani bangare daga cikinsu suna juya baya wa hum mu'riduna suna masu bijirewa da umarni da aka yi musu na zuwa da yin hukunci da littafin Allah madaukaki ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وذرهم في dalilin da yasa suka bijire ma kiran da aka yi musu zuwa ga riko da littafin Allah bi annahum qalu cewa suke man tamassana an illa ayyaman ma'dudat ai a lahira wuta ba za ta shafe mu ba face dan kwanaki ke da gaggo wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftarun adillan da suke ta kirkirowa cikin addinin su na ta ya rude su har suke ganin suna kan gaskiya فكيف إذا جمعناهم كيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه يا يا الأمر زي كسنتي إن muka tara su a ranar alkiyama ranar da babu wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat aka cika marai sakamakon abin da ta aikata kowane rai yana samun wato cikakken sakayya akan abin da ya aikata wa hum la yuzlamuna alhali ba a cutan su a ranar alkiyama bi ma'ana a ranar alkiyama yaya za su yi waɗannan ayoyi da muka karanta guda uku daga aya ta 23 zuwa aya ta 25 muna samun bayani kamar tafi biyu a cikin